baya ga arin gizon ƙuri'u da kuma magudan zaɓe babban batun da jam'iyyar pdp ta fake da shi wajen kalubalantar zaben gwamna da mataimakin shi shine batun takardar shaidar kammala karatu na mataimakin gwamna umar abubakar tafida jam'iyyar pdp ta kalubalanci cewa mataimakin gwamna bai kammala makarantar sakandaren sultan abubakar ba da ke sokoto da ya ce ya kammala kuma lauyoyin jam'iyyar sun ce sun gabatar da hujjojinsu akan abin da suke zargi a ƙarshe dai kotun mai alƙalai uku ƙarƙashin jagorancin mai shari'a ikpem ofe ofen ta zartar da hukunci na bai ɗaya na yin watsi da ƙarar da jam'iyyar pdp ta shigar a gabanta barista nura bello yana daga cikin lauyoyin jam'iyyar pdp da suka ce sun gabatar da gamsassun hujjoji a gaban kotun a bisa ga abubuwan da suka faru gaban kotu a ita kotu ta faɗi na ta fahimta da kuma abubuwan da suka ta gani a gabanta na hujjoji inda ta nuna da cewa bata gamsu da hujjojin da su masu kara suka gabatar ba a bisa ga shaidudduka da kuma takardun da aka kawo a inda ta nuna da cewa duk da yake akwai kurakuran amma dai kurakuran ba su da karfi ko ba su da nauyin da zai iya sa a ce a taba wannan zaben don haka sun tabbatar da zaben da aka yi na shi a nasiru idris a matsayin gwamnan jihar kebbi amma dai bisa ga abin da muka gani za mu koma mu haɗa musu wayanda suka samu wannan aikin wato masu ƙara kenan mu haɗa musu da cewa ga abin da muka sauraro ga kuma fahimtar kotu da kuma irin nata abin da ta gani a gabanta ya gabata ta yi hukunci a kai lauyan apc abdullahi yahaya san ya ce dama masu shigar da ƙara ba su da gamsassun hujjoji don haka abin da kotu ta yi shine daidai. Tun da farko dama mun tabbatar da cewa akasarin abubuwan nan ba hujjoji a kai. Ah, amma kamar yadda aka saba shi dama dole ne duk mutumin da ya ce an masa duka kuma yana so ya kuka dole ne a kyale shi ya kuka kaga su sun sun ikirarin cewa ga abin da aka yi musu suna da yancin su zo kotu sun zo kotu sun kawo hujjojinsu kotu ta tabbata cewa hujjojin nan basu gamtar da ita ba ta yanke hukunci duk wanda bai gamsu ba yana da daman ya kara gaba na yi kokarin jin ta bakin jagororin jam'iyyar PDP ko dan takarar gwamnan na jam'iyyar PDP domin jin matsayar su akan wannan hukunci na kuma samu kakakin jam'iyyar Garba Liman wanda ya ce basu gamsu da wannan hukuncin da kotu ta yi ba eh, insha Allah za mu je a hmm. Kina ba ku gamsu da wannan hukuncin da aka yi ba yanzu hukuncin gaskiya ba ba ma hukunci an kai ba ai ganin dama na an kai son kai ne kawai a to yaushe mutumin da aka same shi bai je makaranta ba ko ya je makaranta makaranta ba ta shige shi ba babu shaidan takarda ko gama sakandare ya zo ya yi takarar gona kuma an zo an yi bincike an tabbatar da lalura ga haka na kuma shi a ce an bashi ya ci gaba da zama mataimakin gwamnan jiha. ai ta kotun ta ce a ya gabatar da takardar testimonial na cewa ya halarci wannan makarantar. ya halarci makaranta amma bai kammala ta ba. Dama masu shirhi akan lamuran yau da kullum na ɗora alhakin tankiyar da ake samu a wurin zaɓuka har zuwa kotuna kan su kansu 'yan siyasar. Yanzu dai ya iya cewa ba a san macito ba sai miya ta ƙare. Domin jam'iyyar ta PDP ta ce za ta je kotun ɗaukaka ƙara in ma ta kama har kotun koli, ko da za ta samu galaba ga ƙorafe-ƙorafenta. Lokaci ne kawai zai tabbatar. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.